يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka a markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalis dina mai albarka na mako mako da muke karatun ulumul Qur'an a cikin cikin fitaccen littafin nan na al yi ulumul na malam Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar Lahadi yau muna lahadi ashirin ga watan rabi'ul awwal na shekarar hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da sha shida ga watan goma a shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya ina karatu a cikin annau'ul arba'un nau'i da ke bayani ga adawatul lati yahtaju ilaiha al-mufassir wasu abubuwa ka'idoji na larabci li'irabi na nahawu wanda mai tafsiri ke da tsananin bukatar sanin su Sune ne mala ya kawo mana su a wannan babi ya kawo mana su bisa ga tsari na hurufin eh, hija'iyya ya fara da alhamza sannan ba'un sannan ta'un har zuwa ƙarshe kuma yanzu satin da ya gabata mun shiga ba'un bayan kammala kalmomi da ke ƙarƙashin alhamza mun shiga ba'un kuma ba'un ɗin za mu tashi kalma ta bal insha Allah a wannan karatu namu na yau na karatu mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام السيوطي رحمه الله بل حرف إضراب حرف إضراب إذا تلاها جملة ثم تارة يكون معنى الإضراب الإبطال لما قبلها نحو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون أي بل هم عباد أم أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وتارة يكون معناه الانتقال من غرض إلى آخر نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا فما قبل بل فيه على حاله على حاله وكذا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ما لا يتي بل حرف إضراب إضراب شيني قولي وانا كبية أبو وكذا كتن وانسان كتبت وانا Shi ne ma'anar idrab ma'ana ka jingine wancan ka dawo kan wannan to wannan shi ake nufi da idrab din bal take zuwa da shi yace summa taratan harfu idrabin idza talaha jumla idan ya zama na jumla ce ta biyo bayan ta to tabbas ta zama harfu idrab shine jingine waccan maganar da kuma dukan sabuwar magana amma idan mufrad ne ya biyo bayan ta kun ga ba haka take ba da haka in jumla ce ta biyo bayan ta to nan ne take ba da ma'anar wannan idrab yace sun mataratan yakunu ma'ana al-idrab al-ibtal lima qablaha wani karan zai zama ibtalin jingine waccan magana da kai ka jingine ta ne akan cewa batacciyar magana ce cewa zuwan al shi ya nuna cewa magana da ta gabata batacciya ce yanzu zaka kawo ingantacciyar magana an gane ko ne shine daga cikin aikin bal ɗaya daga cikin ma'anonin idrab ɗin idrab ɗin yana ɗaukan abu biyu jingine ka jingine saboda magana da ka faɗa ta farko ɓatacciya ce to sai ka kawo bal domin ta nuna haƙiƙanin ga yanda gaskiya take yace ga misalin shi Allah ya ce wa qalu takhadha Allahu walada subhanahu Allah ya ce sun ce Allah mai rahama ya rikida subhanahu tsarki ya tabbata gare shi kuma wannan magana ce mu mummunar magana ko magana ce batacciya to sai Allah ya ce bal kaga bal ta kore waccan magana cewa magana cewa Allah ya rike da ba haka bane mummunar magana ce ciyar magana ce menene gaskiyar magana shine abin da ya biyo bayan bal bal ibadun mukramuna kai dai waɗancan da suke cewa wai ƴaƴan Allah ne ba ƴaƴan Allah bane bayi ne na Allah waɗanda Allah ya karrama su ne mala'iku kaga kenan bal ta soke wacce magana ta tabbatar da magana farko a magana ta biyu to wannan shine ma'anar al-idrab al ta idrab ta soke waccan da kuma nuna cewa maganar ba daidai ba ce haka nan aya ta gaba da Allah ke cewa am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqq am yaquluna kuko cewa suke yi bihi jinna tare da shi akwai hauka fi na da kasarar jin haka ko cewa suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi akwai hauka kaga wannan mummunar magana ce sai Allah ya soke wannan magana da zuwan bal bal ja'ahum bil haqqi a'a ba hauka ke tare da shi ba gaskiyar magana shine ja'ahum bil haqqi ya zo musu da gaskiya aktsaruhum lil haqqi karihuna da yawa daga cikin su kuma suna masu kyama da ki gaskiya za ga a cikin kowanne daga cikin wannan bal ta soke magana da ta gabata ta tabbatar da magana da ta biyo baya to wannan shine kashi na daya daga cikin kashe-kashe biyu na bal an gane wannan ko wataratan ga ma'anarta ta biyu takunu ma'a yakunu ma'anahu lintiqalu min ghadab ila akhar wani lokaci kuma ma'anar bal sai zama dagawa daga wata manufa zuwa wata manufa daga wani bayani zuwa wani bayani ba ana nufin an soke wancan makamar da ke aka yi da farko an gane ita ta biyu ba sokewa bane ga misalin sa wanda Allah ke cewa wala da yana kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun lalle a wurin mu akwai littafi wanda ke furici da gaskiya wanda ke faɗin gaskiya wa hum la yuzlamuna kuma ba a zalunta su ba a aza musu abin da ba su aikata ba kuma ba su aikata wani aiki na alkhairi a tauye a boye a ke bayyana shi na littafin yana bayyana da gaskiya sai Allah ya ce bal kun ga muhalli shahid bal kai dai qulubuhum fi ghamratin min hada zukatansu suna lullube daga wannan abu ma'ana an lullube zukatansu ta inda gaskiyan nan ba ta shiga cikin zuciyarsu to kaga mafi fi gamratin min hada bai soke waladaina kitabun yanzu bil haqi kaga ladaina kitabun da ba batacciyar magana bace magana ce ta gaskiya tabbatacciya to da ka magana da aka kawo yanzu ba an kawo ta bane da ta soke wace an kawo ta ne dan ka daga daga wani bayani zuwa wani bayani an gane shine min gharadin ila akhar ya ce fama ƙabla bal fihi ala halihi abinda ke kafin bal yana nan a halinsa na cewa tabbatacce ne yana nan ba a soke shi ba sai aka tafi kuma zuwa ga wani haka da wancan da wannan duka tabbatattun magana ne kun sabanin na farko na farko shi ibtsali ne ya soke na farko ya tabbatar da nabi shi ko wannan ya tabbatar da na farko da nabiyin gaba daya illa iyaka zuwan bal gawa sauyawa an gama wannan labari an shiga wani labari yace wa kaza haka nan ma inda Allah ke cewa qad aflaha ta zakka duk wanda ya tsarkaka ya rabauta ko wanda ya bada zakka ne yana zuwa cikin ta zakka saboda ita asalin kalmar zakka an dauko ta ne da kalmar zakka din na tsarki to da ko wanda ya tsarkake kansa ya rabauta ko wanda ya bada zakka ya rabauta rabbihi ambaci sunan ربه Fasalla sai sallah. أبنجدنسا فصلى shi ne bangare na farko na magana. yake duk wanda ya tsarkake kansa ko ya bada zakka kuma ya ambaci sunan ubangijinsa to ya tsarkaka kuma da magana ce tabbatacciya sai Allah ya ce bal tusiruna alhayata dunya yace kawai kuna fifita rayuwar duniya ne Ka ga magana cewa mutane muna fifita rayuwar duniya ko mutane na fifita rayuwar duniya kaga magana ce tabbatacciya kuma magana ce ta gabace ta cewa kada fulhaman ta zakka wa zakara su rabbi fa salla ita ma magana ce tabbatacciya kaga wannan magana ta biyu ba soke ta dace ce ba kaga wannan shine karkashin kashi na biyu daga cikin kashe-kashen zuwan bal lil shine ya tabbatar da ma'anar farko na nan ma'anar ta bi ma tana nan la iyaka aikin bal shine ta daga daga wannan labari zuwa wancan labari ta daga daga wannan manufa zuwa ga wancan manufa to wannan su ne ma'anoni guda biyu da malam ya ambata wa bal ma'anar idrab kuma idrab din kashi biyu akwai al-idrabul ibtali na batawa bata na gaba wanda ya gabata akwai da biyu al-idrabul intiqali intiqali Shi ne kaura dagawa daga wannan manufa zuwa waccan manufa to waɗannan su ne eh, idirabi guda biyu da ibtsali da intiqali da lokacin da ka zo fasara ko ka gabal to kai kokari ka tantance bal din nan lil idrab ce ko ko lil intiqal kuma dama ya ce mana bal in iza talaha jumla ko sannan kuma a qur'ani kamar da ya kawo babu inda ta zo sai ta jumla din ta mufrad ba ta zo ba al-qur'ani هناك إن تزوء القرآن إذن بينا يكون إدراب الإبطال وإدراب الانتقال وذكر ابن مالك وذكر ابن مالك في شرح كافيته أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه ووهمه ابن هشام وسبق ابن مالك إلى ذلك صاحب البسيط ووافقه ابن الحاجب فقال في شرح المفصل إبطال الأول وإثباته للثاني إن كان في الإثبات من باب الغلط فلا يقع مثله في القرآن انتهى أما إذا تلاها مفرد فهي حرف حرف عطف ولم تقع في القرآن كذلك ما لن يتشي وذكر ابن مالك ابن مالك يا ملكتكو لو da wuta aka jona ta? to mai matsala wata ya kare to sun je sau mai kamata ce sun so tun da wuri ba sai yanzu za sai mai ba wa zakar ibn malik fi ibn malik ya faɗa a littafin tasharhul kafiya na ibn Alhaji. ibn Alhaji hajib ke da littafin kafiya kuma da yawa daga cikin malamai sun yi ta shine sharhin kafiya yana cewa annaha la taqa'u fil qur'ani illa ala hadha wajh cewa ba ta zuwa al qur'ani sai bisa ga wannan fuska ma'ana baka ganin bal sai dai ta zo ma'ana al-idrab al-intiqali yani ko al-idrab al-intiqali haka ibn malik ce inda ta zo al qur'ani to idrabun ne intiqali Eh, wa wahamahu ibn hisham ibn hisham yace wannan wahami ne domin ga waɗancan ayoyi sun zo kuma lil idrabul ibdali ah, wa qalu takhazar rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukra ga wannan fad ta rusa waccan ta farko yace to kaga wannan abin da ibn hisham yace ba ta zuwa da ma'anar ibdali yace wannan wahami ne wahami shine rafkana karafkana ga abu da haka akwai abu sai ka kana gari shi yace to ya dauka da kanuwa ce ta da malik amma cewa tana zuwa bi ma'anar dali abu ne tabbatacce alkur'ani gashi to wannan shi ne abin da ibnu hisham ya ce wasu na malik ila zalika sahibul basir haka nan na malik wani ya gabace shi ne sahibul basir sahibul basir sun kawo mutane da dama suna da littattafai basir na ilmin nahu wanda da yawa daga cikin malamai sai su kawo irin haka sahibul basir har wani ne daga cikin ɗalibai ɗalin ya yi littafi ya yi project na phd akan cewa wa ake nufi da sahibul basir na nahau wanda malaman larabci ke yawan cewa sahibul basir ya kawo su da yawa don haka suna da yawa sahibul basir wannan yana da littafi basir wancan ma yana da basir ya kawo su kuma ya kawo da ke tantance su wallahu alam ya ce wa faƙa hubunul hajib ibn al-hajib shi ma masa muwafaka Ya kunga ga ibn al-hajib ya yi muwafaka ga ibn malik game da wannan eh, ra'ayi cewa dubbar alkur'ani in ta zo lil izrabil intiqali ne ga izrabil ibdali ba faqala fi shirh al mufassal ibn al hadi ya fada littafin sa shirh al mufassal yana cewa amma idza talaha yaya ne yake ibdal al awwal wa ithbatuhu lil thani in kana fi al ithbati min babil ghalat Ya ce, idan ka ce an soke na farko an tabbatar da na biyu wannan ana ɗaukan shi a babu galab akwai abin da ke kira galab ne kai kuskure sai ka gyara an gane ko shi ne galab suna kawo shi a babin badal akwai badal da suke kiran shi na galab ka ce da rabtu zaidan sai ka ce ai amran ko wani abu na kana so ka ce na da ke amran sai ka ce na da ke zaidu ka yi kuskure a nan sai ka gyara kuskure ka ce a'a wale. to wannan shine halal kaga na farko da kai ka faɗe shi ne min babil kuskure suka ce to idan muka dau akwai ibdali alqur'ani to sai ya zo min babil galal an gane ko alhalin kun ga ba haka ne tunda labari ne galibin su labari suke bayarwa wa qalu takhazallahu walada Allah ya ce sun ce kaga ya bada labari ba Allah bane ya ce kaza kuma sai ya zo ya cewa ba haka bane ya sauya kaga ba haka bane abin yake ne kuma ne suka dauka dan haka ba labari ne Allah ya bayar sun ce kaza sannan kuma sai Allah ya rusa wannan magana kaga wannan shine misali to amma cewa min babil galat kaga bai tafiya yace min babil galat la qaw fil qur'ani idan haka bai yi wa a samu alqur'ani bal bi ma'anal ibtal saboda ka dauka haka to kai irin wancan galat wannan hakika ba haka bane wannan ke nufi amma idan talaha mufradun fa hiya harfu atfin amma idan mufrad ya zo to harfu atfin ne kawai ba wai ibtali ba ko wancan yace lamtaka taqa fil qur'ani kadhalika alqur'ani gaba ɗaya ta zo mufrad ba Ba ta zo bal waliyaha mufrad ba ta zo bal kuma mufrad da biyo bayan ta babu shi alqur'ani to wannan su ne abinda malai ya kama na karkashin bal ya kama na cewa bal tana zuwa ila waliyaha jumla ta akilil idrab idrabun kuma nau'i biyu akwai idrabul imtali akwai kuma idrabul intiqali sai kalma ta gaba ya kama kuma ganganin malamai ibnu malik da wanda ke tare da shi ibn al-hajib suna ganin cewa kwata-kwata ba ta zuwa lil idrabul imtali sai dai al idrabul intiqali ya kawo su kuma mun ga matsayin waɗannan hujjoji sai ya kawo in ta zo waliyaha mufrad idan mufrad biyo bayan ta to wannan babu shi al-qur'ani yanzu zai tafi kalma ta gaba ita ce bala بلى حرف أصلي الألف وقيل الأصل بل والألف زائدة وقيل هي للتأنيف بدليل إمالتها ولها موضعان أحدهما أن تكون ردا لنفس يقع قبلها نحو ما كنا نعمل من سوء بلى أي عملتم السوء لا يبعث الله من يموت بلى أي يبعثهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ثم قال بلى أي عليهم سبيل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ثم قال بلى أن يدخلها عليهم غيرهم غيرهم غيرهم أن يدخلها غيرهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم قال بلى أي تمسهم ويدخلون ويخلدون ويخلدون فيها الله malam ya ce bala bala ita fita yar uwar bal kaga bal ba ta bambancin su karin alif bala tana da karin alif ita kuma bal ba ta da alif Ya ce bala harfun asliyul alif harfi ne wanda alif ɗinsa na asali ne da ka zamantowar alif ɗinsa na asali kenan kalma ce mai zaman kanta da aka kage ta da waɗannan harrufa guda uku da ba'un da lamun da alif al wanda ake rubuta shi a saman yau. to wannan shine ma'ana asliyul alif eh, wakila wannan shine kauli na farko wanda malai fara gabatar da shi wakila wasu malaman nawa kuma sun ce a alif din ta ba na asali bane sun ce al-alifu za'ida alif din za'ida dan haka bal din nan ta da muka baro yanzu ita ce bala sai aka yi mata ƙarin alif gane wannan kaulin ko to wannan shine kaulin wasu daga cikin malaman nahau cewa bala asalin tabbal saka kara mata alif sai ta zama bala Hakanan kuma eh, wakila hiya lit'anis wasu ce a alif din lit'anis ce an gane ko alif tana nuna alamar cewa mu'annas ne kamar laila laila suna ne na mu'annas Hakanan nan daga cikin abin da eh, ke nuna alamar ta'anis shine akwai alifin al-maqsur dama alamun da su akwai ta'u ta'is kace katibun katibatun katibun namiji Katibaton ta mace haka nan akwai alifin alif shine wannan an gane kamar da ake da laila kaga laila ta mace an gane haka na akwai alifin mamdud shi ma alama sai ta kamar ahmar idan namiji ne idan ta mace ce sai a ce hamra kaga wannan hamra din alamar alif al-mamdud alama ce ta ta'anis to suka ce shi ma wannan alif din nasa alama ce ta ta'anis kaga idan bal ya zama harafi muzakkar ita bala sai ta zama harafi muannas me alamar ta'anis din ta na alif al-maqsur gani yace wa hiya qila hiya lit tanis bi dalili imalatiha an gane saboda dalilin imala daga cikin abin da ke sa ayo alif ta'anis din yazo a wannan alamatu ta'anis an gane idan alif ya zo alamatu ta'anis yana da cikin abin da ake masa imala kaman kubra kaga kubra rajulul kabiru ar-rajulul akbaru wal mar'atul kubra kaga kubra alif din ta zo alif al-maqsur kuma alamatu ta'anis wannan rawaladul asgar wal bintu sughra kaga sughra wannan alif din shine alamatu ta'anis to da aka ce daga cikin ku ana masa imala idan alif ya zo alamatar ta'anis na daga cikin alif din da ake ma imala kaga masu imala suna cewa ku kubure an gane saboda alif din aliful ta'anis ne amma idan alif wasu alif din ba ai wata imala kamar aliful tanwin kaga aliful tanwin ba a masa imala inna allaha kana aliman hakima kaga ba a alif din hakima imala a ce hakime amma aliful ta'anis din wannan ana masa an gane wannan ya ce wannan suka ce alif ɗin litta'anis ne suka ce ala dalilin da yasa suka ce alif ɗin litta'anis ne shi imalar da aka yi alif ɗin ya ce wala ha mawdu'a ne tana da bigire biyu wurare biyu da take zuwa cikin alkur'ani ha na ɗaya shine an takuna raddan li nafiyin yaqa'u ha, ta zama raddi da wani nafi shi ne korewa wanda ya eh, kasance kabla ha gabaninta ya zama na ha an samu nafi to sai ta kore wannan nafi din da aka ambata yace ga misalin shi nan zai kawo mana inda Allah yake cewa ah, qalu ma kunna na'malu min su ko ma kunna na'malu min su bala sai Allah ya bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malu kaga cewa da suka yi ma kunna na'malu min su kaga sun kore na'malu min su shi ne aikata mummunan aiki ma kunna kaga ma ita ce ta korewa ma'ana sun kore ma kansa aikata mummunan aiki shine ma kunna amalu min su sai Allah ya ce bala kaga bala korewa ne ma'ana abin da kuka faɗa ba haka ba Shi shine ma'anar bala ai amiltu musu an gane ma'anar su ai kun aikata mummunan aiki shine amiltu musu an gane bayanin ko wuri ga shi ta yace ma kunna na'malu min su wannan shine abin da suka faɗa an gane ma kunna na'malu min su ba mu kasance muna aikata mummunan aiki ba kaga sun kore ma kansu aikata mummunan aiki shine ma'anar nafi din da malai ya kawo an takuna raddan li nafiyan da zaman to kake wannan nafi na kore kaga sun kore ma kunna na'malu sai aka kore wannan kore wanda suka da aka ce a ah, kuna aikatawa abinda kuka sai ba ku aikatawa kuna aikatawa me nuna cewa suna aikatawa shine zuwa bala ke sawa da kasa da cewa bala ma'anar bala abin su musu kun ce ma kun dana amal su ya ka ce abin su musu me nuna cewa an ce abin su musu shine zuwan bala gane wannan ko haka nan Allah ke cewa wa aqsamu billahi jahada imanihim la yab'athu Allahu man yamut sun rantse da Allah makurar rantsuwarsu ita ce ta da imani makurar rantsuwarsu da cewa la ya ba'atullahu man ya mutu Allah bai kayar da duk wanda ya mutu sai Allah ya ce bala a ga bala ta kore wa kansu ta tabbatar da aka san abin da suka kore wa kansu bala shine ya ba'asuhumullahu a'a ya ba'asuhumullahu Allah zai kayar da su a cikin bala ta yi raddi da nasiyan kabla hakanan da Allah ke cewa za za'amal ladina kafaru allan yub'athu waɗanda suka karkata suna raya cewa ba za a da su ba sai Allah ya ce eh, qul bala rabbi kace da su za a da ku shine bala rabbi na ran da ubangiji na latuba sunna za a da ku kulwa ga wannan gibara duk halin da ya kawo ita kadai ce aka ambaci tabbatar da kalmar nan da bala ta zo take wakilta kun gaji ne kawo zai kawo mana bala ta ce bala ta wakilci wancan da ya ce makunna na malumin su bala ma'anar bala shine ai amiltu musuwa kaga ba ambaci amiltu musuwa ba sai aka ce bala bala sai sun kuka shi inda haka nan aka ce za a mallazi na kafaru allon yi su a ba shi ba a mene ba aka samu billahi jihada imanim la ya ba'asu allahu man ya mutu aka ce bala amma nan sai Allah ya ce za amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'asunna duk saboda a tabbatar musu bala ka ce tabbas kaga an kore wancan an tabbatar da cewa na tada ku wa rabbi na rantse da ubangiji na la tub'asunna za a tada ku kaga an matan kalmar bayan bala ta riga ta wakilce ta duk sauran bala ta wakilce su amma nan saboda muhimmanci da tabbatarwa sai Allah ya ambaci da tabbatarwa yasa za ga imamu suyudi inda ya kawo zai ka fasara yace wa qala ma kunna na'malu min su bala ai amiltum su kun ga fasara mana bala hakan aya ta biyu za za anna la la yab'asu Allahu man yamut bala sai ta ai yab'asuhum amma da yanzu za a wani lalina kafaru Allah yi ba a bala wa rabbi da tuba sun da zai kawo saboda babin da zai kawo Allah ya riga ya kawo abin an gane wannan ko shi yasa zai kawo a baya gaba fa yace zalika bi annahum qalu laysa alaina fil na sabilun wa yahudawa suna cewa ai babu wani tafarki bamu da wani hacci ba haccin ummiyawa a kanmu da duk dukiyar ba ummiye da kaci kaci banza duk zarafin ba ummiye da kaci kaci banza ba ka da matsala ka cuci wanda ba ba yahudi ba shine ummi ka cuce shi ka kashe shi ka zubar da jininsa ka kwashi dukiyarsa duk ka ci banza saboda mai laisa alaina fil na sabil ka ce ba mu da wani tafarki ba wani hanya da Allah zai kama mu akan dukiyar ba sai Allah ya ce bala an gane laisa alaina fil na sabil ya quluna ala ya kadhibu wa hum ya'lamun an gane ko sai Allah ya ce bala man aufa bi ahdihi daga bala wannan bala ɗin ita ta soke cewa fadin su laisa alaina fil ummiyina sabilun ba haka bane me nuna ba haka bane shine bala ma'anar bala ai alaihim sabilun akwai tafarki na kamuwa na ukuba na ka hisabi akan dukiyar waɗanda suke cewa wai ba hakkinsa a kansu haka nan Allah ya ce wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara ba suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba hude ko ba ta tsare ya san ba bai yahudi kake ko ba na tsare ba aljanna ba ta kaba ce kar ma ka kawo shi aljanna Allah ya an gane sai Allah ya ce bala bala ma'anar bala shine da kulu ha ghayruhum wasan su za su shige ta za ta aljanna ba ta yahudawa ba ce ba ta nasara ba ce ba ta kowa ba ce sai wanda ya aiki da kwarai yasa wata har Allah ya ce laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna nakira kaga wannan shine kaida shine ma'aunin shiga aljanna ba ta alaka da zaman ka yahudi ko ba nasare ko ba larabe ko ba haushi ko baki ko fari in dai kai imani ka aikata ayyuka na kwarai to aljanna ta kai haka nan ka bijire ma Allah to aljanna ba ta kaba ce ko balarabe kake ko yahudi kake ko farar fata kake ko banasare ko bakar fata duk yanda kasance ne baka yi da'a baka bijire ma Allah to aljanna ba ta kaba ce wannan shine ma'aunin shiga aljanna ko rashin shiga aljanna to shine da Allah ya ce bala imamu suyuti ya ce ai yana nufin yadkhuluha ghayruhum haka nan fadin su wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda suka ce ayi daga cin abin da su suka sa wa kansu da abin da suka raya suka kaza kuma suka gina a kai shi ne cewa koda koda Allah ya yi musu azaba ya shigar da su wuta to iya kar azabar da za a musu ta kwana arba'in amma an musu azabar kenan to iya kar ta kwana arba'in wannan kwana arba'in din su ne daidai adadin kwanakin da kakansu suka mutu da mariki maraki lokacin da Allah ya ce wa adana wa iz wa adana Musa 40 lalatan da kuma wa adana Musa 30 lalatan wa atmamna ha bi ashir wa tamma miqatu rabbi 40 laila wannan 40 laila din kwanaki 40 da Allah ya kira annabi Musa zuwa gare shi a cikin waɗannan kwanakin ne suka bauta wa maraki suka ce to amma Allah zai musu azaba to iyakar su ta waɗannan kwanaki 40 ne waɗancan kwanaki shine wa qalu lan tamassana an illa ayyaman ma'duda sai wani yi ne nika ki gabo shine sai ya ce wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda wala eh, taqastum inda Allah ahadan falan yukhlifa Allah ahada am taquluna ala Allah ma la ta'lamun sai ya ce bala daga bala ma'anarta tamassuhum wuta za ta shafe su kuma wa yukhalladuna fiha za su dawwama a cikin ta ba wai na kwana arba'in ba ne suka dore akan halin da suke ciki ba su tuba ba to wuta za ta same su kuma yukallalu na fiya sai ba in sun tuba Allah ya fi musu to wannan wani abu ne daban wannan shi ne ma'anar ta na karshen ma'ana ta farko da ya kama na bala shine an na raddan li nafiyin yaqa'u ta zaman to raddi ga korewa da ya gabace ta yawa ma'ana ta biyu جوابا باستفهام دخل على نفي فتفيد إطفاله سواء كان كان الاستفهام حقيقيا نحو أليس بهم بقائل فتقول بلى وتوبيخا نحو أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى وتقريرا نحو ألست بربكم قالوا بلى قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم كفروا ووجهه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب فكأنهم قالوا لست ربنا بخلاف بلى فإنها لإبطال له فالتقرير لست ربنا فالمعنى yawwa na wata qadiru anta rabbana rabbuna anta rabbuna na'am mala ya ce takadiru takadiru ne kina ko duk wanda yake takadiru su gyara takadiru ne ya ce a asali an taka a jawaban listifamin. ta zo jawabi ansa listifamin da tambaya listifamin shi ne tambaya wannan tambayar dakhala ala nafi tambaya ce ta shiga na fiye an gane ko idan aka ce zaidun zai zaidun suna ne an gane anta kaga anta lamiri ne suna ne idan sai famu ta shiga sai aka ce a anta zaidun a anta zaidun kaga a anta zaidun kaga hamza ta shiga cikin istifham kaga nan ba batun tambaya ce a anta zaidun ce eh ko a in zai da kake sai ka ce eh in ba zai da kaje ka ce a kaga wannan shine a an ta zaidu haka nan idan aka kore alasta zaidu ashe ba kai bane zaidu to wannan shine istifham dakhala ala nafi an gane abin yake ko a anta zaidun kaga istifhamun musbat tambaya ce haka maka ita asigar ko kai ne zaidu ko ba kai bane kaga a anta ba babu nafi amma alasta zaidun ashe ba kai bane zaidu kaga wannan tambaya ce daga cikin korewa ba kai bane zaidu wannan ibara tana zuwa da ma'anoni daban-daban tana zuwa da ma'anar lasta zaidu ba kai bane zaidu baka sani ba ban sani ba ina so in tabbatar ni dauka ta na dauka kai ne zaidu amma ina so yanzu ka tabbatar min ba kai bane zaidu kaga wannan tambaya shine istifhamul haqiqi kana iya kuma ikrari a lasta zaidu kai ne zaidu kai na sani ce ba kai bane zaidu kaga na san kai ne zaidu kuma ina mamakin ma har ka nuna min cewa ba kai bane ce ba kai bane zaidu ba kai bane kai kaza to wannan shine istifhamul tafsiri kana tabbatar masa lalle abin nan haka ne an gane ko kamar alastu bi rabbikum kaga da Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijin ku kaga ba tambaya yake ba yana tambaya mu fa'idan da shi mu sannan mu masa dan ya karu ya fahimci cewa ashe haka ne shi da ubangijin mu kaga ba haka bane yana gaya mana da ikirarin ba ni bane ubangijin ku kaga yana mana ikirari domin mu tabbatar eh lalle haka ne ubangiji mun yadda kashi ubangiji shine bala. waɗannan abubuwa shine malam zai kawo su idan ta zo an a jawaban listifhabi jawabi da tambaya tambayan nan dakhala ala nafyin istifham din shine hamza hamza na daga cikin adatul istifham da hamza da hal sai ya shiga cikin nafi korewa a lasta kaga istifam lasta nafi to istifam ya shiga cikin nafi fa tufidu hu sai ta bada ma'anar kore wannan nafi nafi din aka kore an gane ko an kore nafi din ba lalle ne zama an kore hakikanin magana amma korewan shi aka kore shi ta ya ce fa tufidu ibtalahu ay ibtalan nafi sawa'un kana listifhamu haqiqiyan sawa'un istifham din na haqiqa tambaya ce zahiri kai dan ka fahimta ka san ansa kaman ka ce alaysa zaidun qa'imun wai ashe zaidu ba tsaye yake ba ka kai tambaya ne baka sani ba ka ce zaidu tsaya mutane sun tsaya ka ce wane tsaya wane tsaya wane tsaya zaidu ma ya tsaya sai can ana magana sai kai shakku kamar anya ku zaidu yana tsaye kuwa sai ka so ka samu fa'ida wai a laisa zaidun qa'imun wai zaidu ba tsaye yake ba kaga tambaya ce a ce maka ai zaidu a tsaye yake ko a ai zaidu bai tsaya ba tunda kace bai tsaya nan yana zaune abin shi ya kiya tsaya kaga wannan tambaya ce shine istifhamul haqiqi nahu alaysa zaidun qa'iman ko fa taqulu bala sai ka ce bala kana so ka kore kore wanda aka tambaya kaga alaysa ashe zaidu ba a tsaye yake ba sai ka ce a rashin tsayuwarsa ba haka bane bala yana tsaye ka ka tabbatar da isbatin kore wanda ka kore nafi din ka kore abin kuma dama shi aka tambaya an tambaya alaysa zaidun qa'imun sai kace bala ma'ana abin nan da aka ambata cewa ba tsaye yake ba ba haka bane kore wanne ka kore ba ka tabbatar da yana tsaye shine ma'anar abin Ya ce eh, haka nan fataqulu bala wa tawbihan ko ku zo istifham ne amma ba nufinsa a ka an saba tawbihan zargi ne ce ashe ba kai bane ka zo jiya ya baka kaza jiya ka zo yau ma ka zo ashe ba kai bane ka zo jiya ka gaba kana jira ce maka a ba ni bane ko diri a kana nufin ka san shi ne zo amma kana masa zargi da nuna abin da ya ba ne ba shine ma na tawbihan yace to shi ma wannan kamar da Allah ya ce am yahkuruna an la nasma'u sirrahum wa najwahum cin zato suke ba ma jin abin da suka boye ko abin da suka bayyana kaga wannan shi ma aibata su ne da yi wa Allah wannan zato ku zaci cewa Allah bai jin abin da kuke yi kuke fadi ko abin da kuke boye ko kuka bayyana sai Allah ya ce bala kaga bala an soke ne aka soke soke cewa la nasma'u sirrahum wa najwahum wannan korewa na cewa Allah zai jin jinsu da sirrinsu da bayyanarsu shi Allah ya kore idan Allah ya kore kenan Allah yana jin jinsu da bayyana abinda suka bayyana an gane naka tana kore ne ne au tariran ko ko tarir tabbatar maka ashe ba kai bane kai kaza ka gana nufin kai ne kai akwai oje oke a al insanu allan najma idza ma shi wannan da take da wancan bitawbih yahsabu al-insanu allan najma'a ibama shin zaton dan zato dan adam yake cewa ba ma iya tattara kasusuwansa sai Allah ya ce bala kaga bala ma'ana ya kore abin nan da suke zato na cewa ba Allah baya iya tattara kasusuwansa wannan aka kore idan an kore korewa sai zama tabbatarwa sai zama ana Allah yana da ikon tattara kasusuwansa duka hausa kadiran ko ta kadiri ta fitar maka cewa eh haka ne a ce ba kai bane zaidu ana nufin lalle an san kai ne zaidu ana so a tabbatar maka kamar yadda Allah ya ce alastu bi rabbikum ashe ba ji bane ubangijin kalu bala suka ce bala ma'ana sun kore cewa lasta bi rabbina maganar lasta bi rabbina tana dauke da korewa ita aka kore da kan an kore lasta bi rabbina ya tabbatar da cewa an tarabbuna an gane da mun yace ko shi kama la yace kalmun abbas ga wata hikima da fasaha da fahimta ta abdullahi da abbas yace law qalu na'am kafaru da sun ce na'am da sun kafirta domin ta na'am tana tabbatar da abin da ka faɗa ne alastu bi rabbikum kuka ce na'am kaga kenan lasta bi rabbina <laughs> a gane wanda shi da ita na'am ko a isbati hal jaa zaidun kace na'am kana nufin jaa zaidun alaisa zaidun qa'iman kace na'am kana nufin laisa zaidun qa'iman shine aikin na'am amma ita bala ita ce kore wannan nafi din take korewa yasa yace law qalu na'am kafaru wa wajhu imam suyudi yace abin da yasa ko yace haka da sun ce na'am kafaru shine li anna anna na'am tasdiqun lil mukhbiri ita na'am tana gaskata mai bada labari ne zaidin yazo kace na'am ka tabbatar da yazo zaidu bai zo ba eh ya ka tabbatar da bai zo ba shine aikin na'am yace na'am tasdiqan lil mukhbir bi nafiyin aw ijabi ta korewa tabbatarwa shine ijabi fa ka annahum qalu lasta rabbana kaman cewa suka yi lasta rabbana dan da alastu bi rabbikum kace na'am ke ne. eh na'am lasta rabbana an gane ko shine ma'ana kashe sai ce da sun ce na'am da kafaru bi khilafi bala sabanin bala yace fa inna hali ibtalin nafi ita nafi take korewa ba ta kore isbati nafi take korewa da ka lasta bi rabbina wannan nafi din ta kore cewa lasta bi rabbina shi ta kore idan ta kore nafi sai ta tabbata da isbati lasta bi eh, lasta ta kore lasta bi rabbina sai ta tabbatar da anta rabbuna yace fa taqdiru anta rabbuna kaga takdirin sa sai zama anta rabbuna ta kore wancan ta tabbatar da wannan to wannan shi ke taqiqin magana da ka mana yanzu zai shiga bayanin eh, sabanin malaman nahawu musamman malam ibnu hisham da malam ibnu malik bari mu ji maganganun sa a gurguje cewa akwai karatun fatawar bulbariya sai mu sai a san kalma ta gaba an ce ku karatun rubu fatawar bulbariya ba yawwa da haka zamu yi a gurguje mu sai a nan sai mu tashi karata ونازع في ذلك السهيلي وغيره بأن الاستفهام التقريبي خبر منه ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله أفلا تبصرون أم أنا خير لأنها لا تقع بعد الإيجاب وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له انتهى قال ابن هشام ويشكل عليهم أن بلى لا يجاوب بها عن الإيجاب اتفاقا na'am mala yace qala suhaili wannan maganin malaman nahu ne masu zurfi cikin Ya yace wa za a fi zalika suhaili suhaili yi ja ya ja kan haka wa ghayruhu ba suhaili kare ba da wasu bi anna al-istifham at suka ce ba kowane istifham bane bala take shigansa kuma canza ma'ana suka ce idan kuka ce wannan shine ma'anar bala ai cikin istifham ɗin da kuka kawo akwai taqriri an gane takdiri tabbatarwa shine na alastu bi rabbikum kaga alastu bi rabbikum tabbatarwa ne ai lalle ni ne ubangiji, ku ina so ku tabbatar kaga shine takdiri yace ku shi ifhamu takdiri khabarun shi labari ne kuma mujabul mai tabbatarwa din da cewa ya zo a sigar korewa an ga maganar su hade ko ya zo a sigar korewa to amma tabbatarwa ne alastu bi rabbikum ana nufin ana rabbukum an gane shi ya gina akan ma'ana amma bai gina akan asalin surar ba su kan gina akan asalin surar yadda ya zo kuma sai surar ta ta tafi daidai da aka kore surar sai ma'anar ta asali ta bayyana kamar yadda sauri kuma suka tafi daidai kaga su ya tafi to amma shi suhail ya ce a tun da istifhamul takariri asalin sa labari ne mujab tabbatin surar da ya zo alastu bi rabbikum ana nufin tabbatar muku da cewa ana rabbu yace to haka asalin ma'anarsa allati yaqulu ilaiha shine tabbaci mujab yace to don haka kuma saboda haka ne ma ne zalikam tana asiba wahi min ja'ali am muttasila fi qawlihi afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa bahin inda Allah yake ba mu labarin ah, fir'auna yace ya qumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun kaga am tana zuwa wani biyu akwai am lil israf irin bal an gane ko akwai kuma am al-muttasila wacce ke da ma qabla haka ce zaidun anta am amru daga amta na hade wannan ne ko wannan to shi ma anan da Allah ya ce afala tubsirun am ana khairu shin ma ku ga ne ana khairu min hadha alladhi huwa muhim yace a ba a hade su sai ya ce am afala tubsirun kana ta kare am ana khairun sabuwar magana ce bal ana khairun me yasa sibawahi yake kaddara wancan Ya ce saboda sibawahi a gurinsa. ya ce li'annaha ba'dal ijab saboda ba'dal ijab ta zo la taqaw li'annaha la taqaw ijab ko ita am haka ne ko yace li'anna am la taqaw ba'dal ijab saboda an ba ta zuwa ba'dal ijab to sai gashi yanzu ta zo ba'dal ijab dan haka din magana ta yi li'annaha la taqaw ba'dal ijab sai gashi kuma nan ta zo ba'dal ijab to za ka shi yasa sai ya kore ta saboda istifhamul eh, tadariri a gurin sa ijab ne kuma an ba ta zuwa ba da ijab sai gashi yanzu ta zo ba da nafin ba ijab bane an gane ko ba ijab ta zo ba afala tubsiruna kaga ne sai aka ce am amma duk da haka sai ya sanya ta munqadiya ya kiya sanya ta muttasila saboda me yake saboda ita muttasila ba ta zuwa sai ba da nafi kuma wannan maga ta nafi ne sai ce abin da sa bai ɗauka wannan nafi ba saboda yin ta takriri an fahimci wannan ko da haka idan nafi ya zo takriri to a gurinsa kawai ana masa mu'amalar is musbat ne ba wai nafi ba yace to ne wannan yace wa idza sabata annahu ijabu fa na'am ba'da al-ijabi tasdiqun lahu Haka idan yazo ba da ijabin to da an ce na'am an gaskata shi to da ka wannan shine abin da suhaili suka ja cewa in an da an ce na'am alastu bi rabbikum su ce na'am su a gurin su ko da an ce na'am an sa ta yi daidai saboda alastu bi rabbikum duk da cewa surarsa ta nafi ce amma fa ta qariri ne to ta qariri shi ko ko da nafi ne musbat ne mujab ne idan ko mujab ne ana iya ansa masa da wannan bangare kullun suhaili to wannan shine kaulin suhaili al-harabci wallahu alam yace inta wa qalibun hisham wuce wa ƙara ibn hisham ya ce yushkilu alaihim anna bala la yujabu biha an al-ijab yace abinda zai zo musu da iskali kuma shine to ai ayar ta zo da bala ba ta zo da na'am ba sannan kuma ita bala inda a ce ijabi ne alastu bi rabbikum da a ce mujab ne da ba za a kawo bala ba saboda bala ba a gudda ita ansa ga ijab gaba daya ba ka cewa hal ja'a zaidun a ce bala saboda ijab ne a gane ya ce don haka wannan shi zai wasu wannan shi ne karshen abin da ya shafi bala da kuma bal za mu tsaye a nan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi yi isa muna karkashin ba'un har yanzu eh, muna cikin ba'un har yanzu insha Allah kamar yadda na faɗa jiya cewa insha Allah sati mai zuwa ina da tafiya da karatunmu na sati mai zuwa a saboda lahadi zai samu tsayawa sai sati na saman Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai karatun fatwa rabbul ana fara shafal da rabi ne ko shafal da rabi yake farawa insha sha ga duk wanda ya samu salari a nan sahaba santa assalamu alaikum wa rahmatullahi السلام عليكم salamu الله وبركاته ما شاء الله Allah ah, malam يا ya masa haihuwa ina neman a taya shi addu'a ga samu yaro ya yi masa haihuwa ya samu ɗa namiji Allah ya raya shi Allah ya masa albarka Allah ya ba ga malam makafiya da nace an masa rasuwa din ta tara su gashi ne ya samu